bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1437 wanda kuma shine biyar ga watan 11 shekara ta biyar miladiya kamar yadda aka saba haduwa a cikin wannan masallaci mai albarka masjidun rahma a wannan unguwa ta wunti a cikin wannan gari na bauchi a tarayyar najeriya domin karatu cikin littafin na mai albarka bugu yatul mushtaq fi sharhi risalati shekul islam ibn taimiyya ila ahli iraq wannan malaminmu dr ibrahim disina yake gabatarwa wannan masallaci mai albarka amma saboda wata larura da ta same shi a malam bai samu halartar karatun ba yau da yardar allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi a wurin da malam ya kwana kada mu manta dai wannan littafi littafin babban malaminmu ne dr muhammad sani umar rijal lemu allah maɗaukaki ya taimake shi ya ƙara kiyaye shi da kiyayewarsa a gabar da malam yake wato muke tattaunawa a kanta a lokacin da shekul islam ibn taimiyya rahimahullah yake bayanin yadda allah maɗaukaki wato ya halitta ɗan adam asalinsa allah maɗaukaki yadda ya girka halittar ɗan adam ya halicce shi ne akan abubuwa guda biyu akwai jahilci tare da shi da kuma zalunci tare da shi yana aikin jahilci akan abin da ya shafi ilimi sannan kuma yana aiki na zalunci wato na bin son zuciya saboda abin da Allah maɗaukaki ya rakkaba shi inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamala al-insan innahu kana zaluman jahulan az-zulm wal jahl asalin dan adam haka Allah maɗaukaki ya ce ya halice shi tare da shi akwai az-zulm da kuma al yana da az-zulm wajen ayyuka idan zai aiki zai zalunci mutane sannan yana da jahilci kuma wajen abin da ake ake da ilimi a kansa to amma sai dai bayan aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama waɗanda suka fi kowa rabauta da nisantan waɗannan miyagun ɗabi'u guda biyu na jahilci da na zalunci su ne waɗanda suka runguma abin da annabawan Allah tabaraka wa ta'ala suka zo da shi da haka shi ibnu taymiya sai yake magana akan wato irin wato mazaje waɗanda suka yi fice wajen riko da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da cikin wannan al'ummar su ne suka fi kowa rabauta da nisanta daga waɗannan ɗabi'u guda biyu na jahilci da kuma zalunci an gane ko to a lokacin ne kuma shekul islam ibn taimiyya rahimahullah sai fara jero irin manya-manyan mazaje da suka rayu a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya faɗi wato sahabban annabi alaihi salatu wasalam ya fara daga khalifofin manzon Allah alaihi salatu wasalam da kuma sahabbai da kuma wato jagororin mutane akan shiriya da wasu daga cikin ahalul baiti waɗanda suke dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suka yi fice wajen ilimi da kuma aiki da gaskiya to a lokacin ne sai fara jero su na farko daga ciki ya faɗi ali ibn husayn wanda ake ce da shi zaidul abidina to malam yana tarjama a muhammad fani umar rijiyar lemo yayi dogon tarjama akan waɗannan mazaje da shekul islam ibn taimiyya rahimahullah ya kawo a cikin wannan littafi mai albarka to daidai gabar ana magana akan wato shi irin gudunmawar da aliyu zai al-abidi ya bayar wa musulunci da irin yadda allah maɗaukake ɗaukake shi da daraja to a daidai gabar shafi na ɗari da biyar a cikin irin shafi irin bugunawa yake cewa fi tarihi damashq ma nasu, qala abu hazim hazim al-madani ما رأيت هاشميا أفقه من علي بن الحسين سمعت علي بن الحسين وهو يسأل وهو يسأل كيف كانت منزلة أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار بيده إلى القبر ثم قال بمنزلتهما منه الساعة ابن عساكر يا كوني سكن لتافز تاريخ دمشق يتي قال أبو حازم المدني أبو حازم المدني ليكي تيوى ma ra'aitu hashimiyan yace ni dai ban taba ganin wani ba hashimi ba wanda yake daga banu hashim kabilar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko da yake bahaushe an ce kabila shi ya dauka zagi ne don bahaushe in kaji ya ce duk wanda ba bahaushe ba fulani ba zai ce ba sai kabila ne shi ya dauka kabilan wani wani aibi ne inda zaka ce wani kabila mai wasu ya kawo maka duka to amma kabila ba wata matsala bane ko ai kai ma kabila ne hausa hausa ba kabila bane hausawa kabila ne fulani kabila ne ko to tun da aka ce ba hashim hashimawa ma kabila ne ballantana kai to shine ana yake cewa mara ito hashimi ce ban taba ganin wani daga cikin kabilar banu hashim afqaha wanda ya fi kowa ilimi min ali ibn Hussein kaman ali ibn husayn zai da na ba Ya ce shi bai taba gani ba ba fawai ba ba aika masa ba a'a shi bai gani ba amma kafin shi an yi wasu da yawa ko ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi na ba ganu hashimi yake ba na ali radiyallahu ta ba daga nuhashi me yake ba to amma ai sun fi shi ilimi ko to amma yana nufin shi waɗanda ya rayu da su ya gansu bai taɓa ganin wani bahashiman dangi wanda yake da ilimi kamar aliyu zain al-abidin ba yace to ali ibn husayn wa huwa yus'al ce kuma naji aliyu dan husayn zain al-abidin dai wa huwa yus'alu ana tambayansa kaifa kanat manzilatu abi bakr wa umar yaya matsayin abubakar da umar Allah ya kara musu yadda yaya matsayinsu yake inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama a wajen ma'aikin Allah alaihi salatu wasallam yaya matsayinsu yake kasan duk wanda kaji ya zo na tambayan matsayin abubakar da umar ma kasan cewa akwai matsala tare da shi ne ko ba haka bane ai rana ta fito tafin hannu baya tare baya tare ta duk wanda kaji ya zo na tambayan wai yaya darajar abubakar da umar suke to akwai mugunya a cikin zuciyarsa ne akwai guba da aka dura masa da haka sai yazo yake cewa wai yaya matsayin abubakar da umar suke inji wani mutum a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ashara bi yadihi ila al-qabr ali ibn al-husayn zain al-abidi sai ya nuna kabari kabarin wa kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala sai ce bi manzilatihi ma minhu sa'a matsayinsa a wajen annabi shine irin kusacin da suke da shi wajen annabi shine irin kusacin da suke da shi yanzu a kabari yaya kusacin abubakar da umar suke a wajen annabi alaihi salatu wasalam a kabarinsa ga su ga shigo to haka kusancin su yake da shi wannan shaida ce a bakin wa a bakin ahlul baiti waɗanda suka suka san girman sahabban annabi sallallahu alaihi sallama, ga yadda matsayin sahabban annabi alaihi salatu wasalam suke a wajen su wa fihi aidan malam ce har yanzu ya so cikin tarihu dimashq har yanzu an ja'far ibn muhammad daga ja'far dan muhammad wato ja'far ibn muhammad kenan an abihi shi kuma daga babansa ja'far ibn muhammad wanda shine tarjaba za ta zo a gaba an abihi shi kuma daga babansa qala yace ja'a rajulun ila abi yace wani mutum ya zo wajen babana waye baban nasu ya'ani ali ibn husayn yana nufin ali dan husayn zainul abidin faƙala sai ce akhbirni an abi bakrin ba ni labarin abubakar wai yaya matsayin abubakar yake rika, wato sun lokacin kasan gubar ƙiyayya sahabban annabi alaihi salatu ta fara yawa ta fara yaduwa a cikin mutane yaya matsayin abubakar yake ƙala sai ce ani siddiqi tas'al yace kana tambaya dangane da siddiq ne ƙala sai mutumin yace qultu sai nace yarhamukallah Allah ya ji kanka wato tusamihi siddiq kai kake amatansa kake ce siddiku siddiqu saboda me saboda shi yana ganin ya zo ne da nufin cewa abubakar radiyallahu ta'ala ba shi da kima ko kaɗan a wajen wa a wajen ali zaid al-abidin shi haka ya ɗauka yadda aka sariyar masa darajar abubakar a cikin zuciyarsa aka gaya masa maganganu na ƙarya akan sayyidina abubakar ya ɗauka haka abin yake a wajen aliyu zaid al-abidina tun da galibin maganganun idan an kwaso ai ana jingina musu ne na ƙarya a ce su suka faɗa ko ba haka bane da haka sai ke tsammanin cewa ba shi da kima a wajen aliyu zai abidin amma sai ke cewa wato sambihi siddiq yanzu ka kira shi a siddiq me ma'ana a siddiq ne mai yawan gaskatawa kala sai ali zain al-abidin ya ce thakilat ka ummuk ya ce mahaifiyarka ta yi rashinka ka dama ba a haife ka ba Dama mahaifiyarka ta yi barinka qad sammahu siddiqan man huwa khairun minni wa minka ya ce wanda ya fi ni alheri ya fi ka alheri shi ne ma ya fara kiransa siddiku wa kenan rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya ce manzan Allah alaihi salatu wasallam ya kira shi siddiq wal muhajiruna haka nan sahabban annabi alaihi salatu wasallam suka hijira daga garin Makka suka koma Madina don haka suke ce da shi as-siddiq wal ansaru haka nan mutanen Madina ma haka suke ce da shi as-siddiq domin haka annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da suka hau dutsen Uhudu da Abubakar radiyallahu ta'ala anhu da Umar radiyallahu ta'ala anhu da Uthman radiyallahu ta'ala anhu da Ali radiyallahu ta'ala anhu sai dutsen Uhud ya girgiza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce uthbut Uhud fama alayka illa nabiyyun wa siddiqun wa shahidan a wata riwaya sayyidina Abubakar ne da Umar da Uthman sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kai dutsen Uhud shiga tetayinka ka san waye akan ka kuwa ba fa wanda ke kanka daga annabi ne sai siddiqi mai yawan gaskatawa wa kenan abubakar wa shahidani da kuma shahidai guda biyu wa kenan umar da uthman radiyallahu ta'ala domin duk shahada suka kashe su aka yi aiko to yace wanda ya fi na alkhairi ya kira shi da siddiqu faman lam yusammihi siddiqan yace duk wanda bai kira shi siddiqu ba ma fala saddaqa Allahu qawlahu fid daril akhirah to Allah ba zai gaskata duk wanda bai kira shi mai gaskatawa ba to Allah ba zai gaskata maganar sa ran tashi alkiyama yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah masu imani Allah yana tabbatar da kalmar su duniya da lahira to in har ba za ka ce Abubakar Siddiq ba to abinda Ali ibn al-Husayn ibn ali ibn abi talib radiyallahu ta'ala yake cewa to Allah ba zai gaskata magana kamar tar da tashi alkiyama ko ka ce kana son ahlul baiti Allah ba zai gaskata ka ba in har baka ce wa Siddiku da manzon Allah ya ce masa siddiqu kace masa siddiqu ba ilhab yace je ka ina maka wasiya fa ahibba ababakr wa umar ka je ka so abubakar da umar domin ya fahimci yana kiyayya da abubakar da umar ne ko ba haka bane yace ka je ka so abubakar da umar Wata walla kuma ka jibince su ka so su fama kana min duk wani abin da kake gani zunubi ne za a yi idan an so abubakar da umar fafi fi to kaje yana wuya na in yaso in kana ganin idan mutum ya ce yana son abubakar yana son umar zai samu zunubi ne to kaje ka ce kana son zunubin naka a bani saboda me saboda yarda da gamsuwa da yi cewa lalle waɗannan yardadu ne a wajen Allah tabaraka ta'ala wannan shine abin da malin ya kawo akan Ali ibn Hussein wanda ya shahara da Zaidul Abidin Allah maɗaukaki ya ji ƙansa ya gafarta masa Allah maɗaukaki ya haɗa mu a aljanna to cikin waɗanda ya kawo shekul islam ibn taimiyya rahimahullah sai ya ce wa muhammad ibn ali bakir bayan ya ce ali ibn husayn sai ya ce da ɗansa kuma muhammad ibn ali al wannan muhammad ɗin shine ake tare shi muhammad Bakir. bakir shine malam ya buga namba a ƙasa in kunkula ko a shafi na nawa ɗari da shida. ya buga namba namba ta ɗaya ya ce huwa abu ja'far shine ake masa alkunya da abu ja'far baban ja'far wanda shine ja'far sadiq da ta za ta zo a baya muhammad ibn ali ibn husayn ibn ali ibn abi talib shine in baka san shi ba muhammad dan aliyu dan husaini dan aliyu dan abi talib an gane ko shi muhammad dan aliyu ne aliyu kuma jika ne na sayyidina ali radiyallahu ta domin dan husaini ne shikenan dan jikan sayyidina ali ne an gane ko domin haka magabata na kwarai suke yi galibi zaka samu suna kaɗan ne suke ta circulating tsakaninsu saboda wannan zai sa wannan sunan shi ma wannan zai sa wannan sunan in ya haifi ɗa sai sa sunan babansa shi ma ɗan ya haifa sai sa sunan babansa wani sai sa sunan baffansa sai ga sunaye a gida gaba ɗaya sunaye guda biyu ko uku ko hudu suna ta yawo tsakani an gane ko kaga muhammad ibnu ali ibnu husaini ibnu ali ibnu abi talib Allah ya kara musu yarda al-imam al wanda ya shahara da ana ce da shi al-imam al-baqir al-baqir kuma anansa shine mai yawan ilimi saboda mutum ne da Allah madaukaki ya masa tarin ilimi shi yasa ake ce da shi al-baqir shi yasa ma malam yace summiya bidhalika an ambace shi da al-baqir li baqarihi al-uluma saboda tare ilimi da yi al kenan akan ce albaqir almutawassi'u fil ilm wanda Allah madaukake yi masa yalwar ilimi an gane ko domin daga at-tabakkur ne at-tabakkur shi kan ce at-tawassu shine yalwatar abu to Allah madaukake ya yalwace shi da ilimi da haka yake cirshi albaqir wastinbatahu al-hikam da kuma inda yake iya ciro hikimomi a cikin nassosi ya ciro hikimomi a cikin nassosin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ummuhu malam yace mahaifiyarsa domin ka riga ka ji babansa ka aiko babansa shi ali ali ali ibn al-husayn zaid al-abidina da tarjamar sa ta gabata yanzu wace ce mahaifiyarsa ummu abdullahi fatimatu bintul hasan ibn al-hasan ibn abi talib an gane ko ummu abdullahi fatima bintul hasan ibn al-hasan nan yace ibn abi talib haka ne ana ku kuwa na ya kamata ya zama ummu abdullahi fatima bintul Hassan, ibnul Hassan, ibnu ali ibn abi talibin ne an gane ko akwai sak. an gane ko domin abu talib ba shi da wani Alhassan. amma aliyu dan abu talib mun san yana da da Alhassan. kuma Alhassan ya sa wa ɗansa suna shi ma alhassan an gane ko ba laihi ba ne ka samu ɗanka ka sa masa muhammad shi ma ɗan in yi ga dama ya sa sunan babansa muhammad shi ma in yi ga dama ya sa sunan kakansa muhammad a yi ta yi sai a ce muhammad ibnu muhammad ibnu muhammad ibnu duk ba matsala a ciki an gane ko da haka mahaifiyarsa ita ce a ummu abdullahi fatima sunanta yar wane ne yar alhassan ne hassan din kuma dan hassan hassan din dan aliyu dan abi talib ina fata an gane allazi fa huwa hashimiyun aban wa umma. saboda haka ma shi ba Hashiman dangi ne wajen uwarsa da wajen ubansa gaba daya domin mahaifinsa daga jinin husaini yake mahaifiyarsa kuma daga jinin wa daga jinin hassan na fata an gane lahu adadun min al-abna yace yana da ƴaƴa masu yawan gaske ashharuhum ja'far as-sadiq wanda ya fi shahara daga cikin ƴaƴan shine ja'far as-sadiq allazi ummuhu ummu farwa wanda shi kuma ja'far as-sadiq din mahaifiyarsa ita ce ummu farwa bintul qasim wace ce ummu farwa din nan ita ce bintul qasim wane ne al-qasim din nan shine alqasim dan muhammad dan abubakar siddiq an gane ko alqasim baban wa baban ummu farwa din shine dan muhammad muhammad din kuma dan gidan waye dan gidan abubakar radiyallahu ta'ala domin haka za ka rinka samu in kana bibiyan zurriyar wato sahabbai ƴaƴansu da jikokinsu nan za ka samu duk suna haɗuwa ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya haɗe da su to haka kuma ƴaƴansu ma suka dinga haɗewa domin bayan yadda za a karaba annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar da ubar tunda ya aure ƴaƴansu bayan yadda za a karaba manzo Allah da usmanu tunda ya aure masa da ƴaƴansa to haka kuma su ma sahabban a junansu suka dinga yi wannan ya ɗauki yarsa ya ba wa ɗan wannan wannan ya ɗauki yarsa ya ba wa ɗan wannan wannan ya ɗauki ɗansa ya aurar haka suka dinga yi wannan zai nuna maka cewa yadda suke da dankon wato zumunta domin ba da za ka je ka ɗauki ƴaƴanka ka rinka bara wurin da ake gaba da kai ko za ka yi ba zai yi ba duk inda kasancewa kiyayya ake da kai to ba zai yi ka ɗauki yarka ka bayar a wajen ba me yasa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana shi yin aure annabi alaihi salatu wassalam ai aliyu radiyallahu ta'ala anhu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai kara aure zai yi amarya akan na na Fatima amma matsalar da ya samu yar da ya je nema ne sai ya je nemo yar Abu Jahal ga ta faita sahabiya ce ta annabi alaihi salatu wassalam amma wane ne babanta Abu Jahal sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce gaskiya ba zai yi ba yar mafi soyuwa cikin bayin Allah mafi soyuwan Allah madaukaki da yar makiyin Allah ya ce ba za su zauna guje ɗaya ba ka san ba za a zauna lafiya ba duk lokacin da wannan ta tuna tsakanin wannan da babanta ka san akwai rigima ciki da haka ba za su zaunu ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ba zai yi ba da haka Ali ibn Abi Talib ya hakura bai auren ba sai bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma daga rasuwa annabin bata daɗe ba na Fatima radiyallahu anha wata shida ta rasu daga nan kuma sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yayi ta auriya aure mata da yawa an gane ko abin nufi dai anan shine wato dankon zumunta tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zai ta bayyana maka idan kana bibiyan auratayyar su hafidatu abi bakr siddiq jika ce ta abubakar a siddiq ummu farwa din kenan bintul qasim ibnu muhammad ibnu abi bakr ibnu ibnu ibnu qasim ko bintul qasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq wa zawajul imam al-bakir malam yace auren al bakir min hafidati abi bakr siddiq daga jikanyar abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda dalilin ala mahabbatul imam bakir li abi bakr siddiq wannan dalili ne karara da ke nuna soyayyar da ke tsakanin shi abubakar radiyallahu ta'ala anhu da kuma wa da Muhammad al-Baqir wato Muhammad al-Baqir yana son Abubakar radiyallahu ta'ala da wannan shi yasa ma har ya hada dangantaka da shi domin ba haka ba zai da hada ba domin irin yadda ake yaya ta gaba tsakanin sahabban Annabi alaihi salatu wasalam da iyayen gidan Annabi alaihi salatu wasalam inda gaske ne da aurataya ba za ta yi tsakanin su ba kuma da ba za su rinka sa sunan juna ba amma za ka ga cewa duk inda ka duba cikin sahabbai dai ka ta samu suna ta sa suna Ali da Abi Talib radiyallahu ta'ala yana da da Abubakar yana da da Umar Husaini yana da da Umar Hassan yana da da Umar kowa za ka ga cewa a cikinsu ya sa suna Abubakar ko ya sa Umar idan har akwai kiyayya da gaba da wannan abin ba zai faru ba amma yanzu waɗannan mutane akwai wanda na ga cewa sunansa Abubakar a sunansa Umar ne amma ya shi a daina ce masa Umar a daina ce masa Umar a rika ce masa Ammar kawai saboda kiyayya sadawa da Abubakar da Siddiq radiyallahu ta'ala Allah ya kiyaye imamul الإمام al ilma. al'imamul bakir ya karbi ilimi a an walidihi daga baban sayyidin al'abidin wa mallakiya da kuma duk wanda ya gamu da shi min ashabi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daga sahabban annabi alaihi salatu wasallam wa tabi'ina da kuma tabi'ai ga ta daukar ilimi domin ka gane cewa babu wani gaba tsakanin sahabbai da iyalan gidan manzon Allah alaihi salatu wasallam domin sun yi ta daukar ilimi a wajen su wa akhadha anhu ulama wa ahli sunnah haka nan kuma malaman ahlus sunna suka yi ta kwasan ilimi a wajen Muhammad al-Baqir limakanatihi al-ilmiyya saboda matsayinsa da yake da shi na ilimi ba wai kawai dan jika annabi alaihi salatu wasalam ne ko kuma jinin manzo Allah alaihi salatu wasalam jinin manzo Allah ne in bai karatu ba zai samu ilimi ne ba zai samu ba da ka da wata daukaka ko da kana da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ka yi aiki na kwarai kafin ka samu kirki amma idan ka bauɗe baka zama mutumin kirki ba dangantakar ga da annabi alaihi salatu wasalam ba za ta amfane ka ba kamar yadda bata amfani abu lahab ba tabbat da? abi lahabin wata kullum muna karantawa gashi kuma bafa ne na annabi alaihi salatu wassalam wa hifdhihi makanata ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama saboda kuma ya kiyaye girman sahabban annabi alaihi salatu wassalam alladhina bi fadlihim intashara al-islam fil afaq waɗanda da su ne musulunci ya yaɗu a dukkan nahiyoyin duniya gaba ɗaya ba dan falalar da Allah madaukaki ya ga dama ta hannun sahabbai ba ya sanya ba da musuluncin bai zo maka ba ma ballantana ka same shi gane ko domin annabi alaihi salatu wasallam lokacin da ya bar duniya musulunci ya zo nan ne musulunci ya shigo nan bai shigo ba sahabba annabi alaihi salatu wasallam a lokacin su ne aka samu musulunci ya shigo mana wa qad nusibat lahu riwayatun fi kutub shi'atil imamiyya Muhammad al-Baqir an danganta masa riwayoyi da yawa a cikin littattafan shi'a imamiyya tab'anu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama riwayoyin da suke nuna wato yana suka ga sahabban annabi alaihi salatu wasalam wa fi abi bakr da umar yana sukan abubakar da umar wa hiya laysat sahiha malam yace dukkan su gaba ɗaya ba ingantattun ruwayoyi bane inna ma hiya min wad'i wulati shi'a iyaka kawai yan shi'a ne makiya sahabbai suka kirkiro waɗannan hadisan suka suka jingina musu ka jabir ibn yazid al-ju'fi malam yace kamar jabir ibn yazid al-ju'fi yana daga cikin waɗanda ruwayoyinsa riwayoyinsa zaka samu cewa ana samun ruwayoyi da yawa waɗanda suke aibata sahabban annabi alaihi salatu wasalam kuma ada dangantawa zuwa ga iyalan gidan annabi alaihi salatu wasalam wanda kuma shi dama kowa ya san shi wato mutumin ne wanda yake gawurtacce ne dan shi'a ne shi an gane ko saboda ƙaryarsa da sha'abi ya kula da shi al'imamu sha'abi ya kula da cewa shi makaryaci ne sai ke cewa wannan mutumin lallai ba zai mutu ba sai ya yi ƙarya wa annabi alaihi salatu wasalam dan ya fahimci cewa dama mutumin kirki bane yace wannan ku kula da shi kafin ya mutu sai ya karya wa annabi alaihi salatu wassalam Isma'il ibn Abi Uwais yace ke cewa yau yau da gobe ko muna nan muna nan sai da muka samu cewa mutumin nan ya zo yana karya wa annabi alaihi salatu wassalam saboda haka makaryaci ne al-Imam an-Nasa'i yace matrukun ne ba a karban maganar sa kwata-kwata to irin ruwayoyinsa kuma za su rinka daukowa suna kawo mutane an gane ko wa zuranatu ibn a'yun da irin su zurara ibnu a'yun wanda shi ma dan shi'a ne makin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ne wasu mutane ne guda uku Allah ya jarrabu baba ya jarrabu baban su su uku ne zurara ibnu a'yun da abdul malik ibnu a'yun da humran ibnu a'yun dukkan su guda uku yan a'yun ne amma dukkan su yan shi'a ne amma malamai suka ce mafi muni a cikin su wajen shi'ar ma da gaba da sahabban annabi alaihi sallallahu babu kaman zurara din nan to kuma ruwayoyinsu ake daukowa ana kawo mutane a ce gashi abin da aliyu al abidin ne ya ce akan Bakar, ga abin da muhammad al-baqir ya ce akan abu umar ruwayoyin waɗannan mutane ne waɗanda an san cewa mutane ne waɗanda suke bakareta daga cikin abin mamakin su da ya shahara Ibn sammak yana cewa wata rana na haɗu zawara Ibn Ayyun a Qadisiyya can a yankin irakai ya haɗu da shi ya ce da na haɗu da shi sai ya hadu da shi sai yake ce min ina da wani sako amma ina so ka isar min da sakon ya ce me saƙonka ya ce idan ka koma ka samu ja'far ibn muhammad wato ja'far ibn muhammad bakir kenan ja'far sadiq ya ce in ka koma in ka samu ja'far sadiq ka ce da shi da Allah ya gaya mun ni dan wuta ne ko dan aljanna ibn sulman ya ce sai nake cewa da shi yake cewa wace irin magana kake wannan ya za a yi ka ce min wajen tambaye shi ya za a yi san wuta ko dan aljanna ko dan wuta sai ce ka je ka tambaye shi shi ya riga ya sani ya san dan wuta ya san dan aljanna shi yasa nace ka tambayo mun shi yace da ya matsa ce yace shikenan sai na tafi ce bari na je zan tambaye shi da ya zo ka samu Ja'faru Sadiq yace da shi Zurara ibn Ayyun ne yace in tambaye ka wai shi dan wuta ne ko dan aljanna na ce masa ya za a yi ka san dan wuta ko dan aljanna sai ya ce ai ka sani kai da in tambaye ka sai ce to in ka da shi ka ce masa dan wuta ne shi ibn sammak ya ce sai na ce ah, ya za a yi ya ta yaya ka sani ta yaya za a yi kasancewa dan wuta ne shi domin dama kaga ya ce ya sani kuma shi kuma sai ce dan wuta ne shi sai ce abin da yasa na ce saboda duk wanda ya da'awar cewa na san wuta na san dan aljanna na san gaibu kenan to wanda dan wuta ne kun fahimta tunda ya gaskata shi akan ya san me kenan ya dauka ya san gaibu ya san abin da ke boye ya san su wani ne yan wuta ya san wa ya san wannan banda Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kansa bai san su waye yan wuta zai aljanna ya sanar da shi iya wanda aka sanar da shi ya sani wanda ba san da shi bai sani ba to amma sai ce Jafaru Sadiq ya sani da haka Jafaru Sadiq yace in ka je ka ce masa dan wuta ne tunda yace na san dan wuta na san dan aljanna to wannan ya nuna cewa dan wuta ne kenan shi Allah ya kiyaye mu haka al-imam az-zahabi ya kawo wannan kisa cikin siyar alamin nubala to haka nan imanin ya ce wa amsalihi ma da makamantan su ma ba irin su ba shi kadai ba abu akwai abu mukhnif abu mukhnaf lut bin yahya shi ma ya shahara da riwayoyi wanda shi a suke daukowa kuma kun san malaman tarihi su ba ruwan su ba wai inganta riwaya ce aikin su ba kawai sukan kawo riwaya ne da isnadinta sawa'in ta inganta ko bata inganta ba ruwan su saboda haka sai su rinka zuwa suna dauko irin wannan riwayoyi a cikin tarihin tabari wanda shi al-imamu tabari shi ba bai ce maka zai kawo maka ingantacciyar ruwaya ba shi kawai zai kawo maka ruwaya ne da isnadi ya rage naka yanzu kai ka duba isnadi ka gani ruwayan ta tabbata ko bata tabbata ba galibi mutanen da suke daukowa a abubuwa na tarihi a cikin irin wannan littafin suke zuwa su dauko sai su ai gashi a cikin littafin sunna ne gashi ibnu jaririn ne ya kawo a cikin littafinsa naji ibnu jaririn da ya kawo amma ya isnadin da ya kawo din yake ya kai labari ko bai kai labari ba malam yace wa qad shahana al-kulaini kitabahu al-kafi alkulaini cikin littafinsa usulul kafi da furu'i ya cika shi bi mithli riwayat da kwatankwacin wa'ancan riwaya almanhula waɗanda aka ƙirƙira aka jingina su ala abi ja'far aka jingina su abu ja'far wato muhammad al-baqir fi ta'ani ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama akan wato suka akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa huwa min habari'ul alhali shi kwata-kwata bai tare da wannan ruwayoyi bai ma san da su ba ya barranta da su bara'ata dhibi min dami yusuf irin kubutar da kirkeci yayi wa jinin annabi yusuf alaihi salam haka muhammadu bakir ya kubuta daga wannan ruwayoyi yanzu bai hada kirkeci da jinin Yusuf? babu abin da ya hada shi ko ba dai yan uwa annabi yusuf ne suka kirkiri ya kawai suka danganta wa abin nan ba suka ce inna zahabna nasabiqu wa tarakna yusufa inda na ta ina fa akalahu dhi'bu ko suka ce mun tafi mun bar yusufa a wajen kayan mu mun tafi muna tsere fa aka akalahu dhi'bu sai kirkeci ya dai cinye shi kirkeci ya sa abin da aka yi bai sani ba ko to haka Ja'far bai san waɗannan ruwayoyin ba kwata kwata da aka je gina masa na aibata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa qad hufidat an abi Ja'far malam yace an ruwaito an kiyaye an haddace wasu ruwayoyi riwayotin wasu ruwayoyi sahiha ingantattu daga Abuja abu ja'afar muhammadu al-baqi thabita waɗanda suke tabbatattu ne tattafiqu ma'a manhaj hakki. haqqi waɗanda waɗannan ruwayoyin za ga cewa sun dace da gaskiya suna kan hanyar gaskiya wanda zai nuna maka cewa kenan akan hanyar sahabban nan akai yake akan son sahabban nan akai yake manhaju aba'ihi wanda kuma shine matafiyar iyayensa ahlil baiti iyalan gidan annabi alayhi salatu wassalam fi hifdi maqami ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wajen kiyayewa matsayin sahabban annabi alayhi salatu wassalam wa ma'rifati fadlihim da sanin falalarsu wa manzilatihim fil islam da kuma su a musulunci yace fa fi siri a alamin nubala yace ya zo cikin siru a alamin nubala na al-imam zahabi an isa ibn yunus daga isa dan yunus an abdul malik ibn abi sulaiman daga abdulmalik dan abu sulaiman qultu yace ce li Muhammadu ibn ali na ce wa Muhammadu ibn ali ibn husayn muhammad al kenan ko inna ma waliyukum allah wa rasuluhu wallazina amanu al-aya har zuwa ƙarshe ko qala sai yace hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama wai wa ake tambayan sai yace wa ake nufi da wannan aya ne da Allah madaukake ce inna ma waliyukum allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un wa ake nufi da wannan ayar dai qala sai ya ce hum ashabun nabi sallallahu alaihi wasallama su ne sahabban annabi alaihi salatu wassalam qultu sai nace da shi innahum yaquluna huwa ali yace amma naji suna cewa wai aliyu ake nufi da inna ma waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'un qala sai yake cewa aliyun minhum yace eh aliyu na daga cikin su dan da dama yace sahabban manzo Allah yake nufi ko sai na ali yana ciki ko baya ciki yana ciki amma aya tana magana akan sa shi kadai ba ta magana akan sa shi kadai in gane fikihun sa ko kun san wannan aya tana daga cikin aya da ta shahara kun san an karanta ta a baya ina ce da ita ayar wilaya wani lokaci ita ce suna ganin ma ba su da dalili a cikin alkur'ani da kai wannan dalilin da yake nuna cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala shine khalifa a bayan manzon Allah da yawa daga cikin malamin shi'a suna cewa babu aya da ta kai wannan ku duba fa ayan babu sunan ali a cikin ta ko akwai babu sunan sayyidina ali a ciki babu maganar shugabanci a ciki daga farkon ta har karshen ta gaba daya amma wai ita ce mafi karfin dalili ka san an rasa dalili ko mafi karfin dalili amma babu dalilin a ciki inna ma waliyukumullah haka Allah ya ce iyaka waliyukumullah majibincin lamarinku shine Allah wanda za ku so shi soyayya ta ƙarshe shine Allah maɗaukaki za ku fifita lamarinsa akan na kowa wa rasuluhu da kuma manzansa daga Allah sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wallazina amanu da kuma waɗanda suka yi imani allazina yuqimuna sala waɗanda suke tsaye da sallah wa yu'tuna zakka kuma suke bada zakka wahum hum raki'un halin kasancewansu suna kankan da kai ga ubangiji suka ce wannan ita ce mafi shahara ko mafi bayyanar dalili da ke nuna khalifancin sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bi faslin ba tare da wani rabewa ba to amma a gurguje duk da na san cewa kun karanta amma don ƙara tunatar da ku saboda wannan ayar aya ce da zaka yawan ji suna kafa dalili ita wajen khalifancin sayyidina ali radiyallahu ta'ala bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ku duba yadda siyakin ayan da yake yan'uwa abinda Allah maɗaukake ce inna ma waliyukumullah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as lamarin ku shine Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma waɗanda suka yi imani yanzu wace irin wani irin gwaranci ne zai saka fasara allazina yuqimuna as-sala koko wallazina amanu waɗanda suka yi imani kuma kace mutum da yake nufi kuma a ce allazina yuqimuna sala waɗanda suke da tsaye da sallah kuma duka ce mutum guda da yake nufi wa yutuna zakata kuma suna ba da zakka duk kuma kace mutum da yake nufi wani irin gwarancin yare ne zai baka wannan in baka da wani dalili na kai tsaye daga waje da ya fito ya zo ya ce maka tabbatacce ya ce maka wannan fa ana nufin mutum ɗaya ne to babu yadda za ka ɗora wannan abun ka ce mutum ɗaya dole ka ce mutane ne masu yawan gaske aka yi magana da su an gane ko shi yasa an ka duba malamai za ka cewa a karkashin wannan ayar suna kawowa wato sababin nuzul sababin saukar wannan ayar za ka suna kawo asbab da yawa ibn al-jawzi a cikin tafsirin sai ya kawo asbabun nuzul guda hudu wasu sun ce kaza ne sababin saukar ayar wasu sun ce kaza ne sababin saukar ayar wasu sun ce kaza ne sababi har guda hudu to ciki ne akwai asbab din da ake kawowa shi ma zaka ga ya kawo ko da shi bai ambaci wannan mako ko ɗaya ba a ciki bai ambaci wannan riwaya da take nuna cewa wai sayyidina ali ake nufi da ita ba amma cikin malaman tafsiri za ga suna kawowa kama abin nan alwahidi cikin asbabun nuzul dinsa ya kawo wannan riwaya cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu ne yana cikin sallah wai yayi ruku'u alladhina yuqimuna salata wa yutuna zakata wa hum raki'una domin raki'un suna fasa zahir cewa ruku'u ne ba mu san me yasa aka ce alladhina yuqimuna sala suna tsaye da sallah wa yutuna zakka suna ba da zakka wa hum raki'una kuma suna ruku'u to me ruku'u me sallah ai an riga an faɗi sallah ka ruku'u baya cikin sallah ne ba ai maimai ba to me fa'idan bai mai ruku'u shi kadai duk da cewa suna cewa abin da suke nufi shine wahum halin kasancewansu lokacin da suke yin zakkar ne da yuqimuna salata wa yu'tuna zakata suna ba da zakka wa hum raki'una alhali lokacin da suke ba da zakkan suna cikin ruku'u wai suna cikin ruku'u suke cire zakka to alwahidi ya kawo wannan daya daga cikin ruwayoyi yaci to sai suke kafa hujja da wannan cewa sayyidina ali radiyallahu ta'ala shine yana cikin sallah wani mutum mai bara kai zo ya bara a cikin masallaci kawai da haka sai na ali radiyallahu ta'ala shi kuma da bai zakarsa ba dan haka sai ya cire zobansa na zinare sai wa wannan mabaracin ana cikin sallah fa yana ruku yanzu na abin yabo ne a ce kana cikin sallah ka daina ka daina abin da kake wani abu ya dauki hankalinka ka koma sauraron mai bara kana cikin ruku har ka tsaya ka cire zobe har ka bayar yanzu na abin yabo ne ba abin yabo bane a ciki ina khushu'in sallah yake ina abin da aka umarce ka wal musalli yunaji rabbahu kada ka shagalta da wani abu sai sallah inna fi salati la shughlan haka manzon Allah yace sallah tana da sha'ani ina ta in ka fara karka shiga wani abu daban sai dole to shi yasa in ka duba zaka ka ga cewa wato maganganu ne waɗanda suke ba su da wani kan gado a ciki kwata-kwata da farko dai ayan sigar jam'i ta yi ba ka da daman ka cire wani alladhina yuqi alladhina walladhina amanu aka ce waɗanda suka yi imani da haka domin imani ya shiga alladhina yuqimuna sala waɗanda suke sai da sallah duk wanda yake sai da sallah ya shiga wa yutuna zakata kuma suke da zakka duk wanda yake da zakka ya shiga ba ka da daman cire shi an gane ko sannan ba da zakka a cikin ruku'u muka ce ba abun yabo bane ba abu ne da ya dace ma a jingina shi zuwa ga sayyidina ali ba domin kaskantar da shi ne a cewa ya tsaya yana cikin ruku kuma ya tsaya yana ba sallah yana sadaka wasu suka ce suka ce to ai kar in ya tsaya ya ce sai yayi sallar ne zai tafi bai bashi sadaka ba saboda aka yi bashi yana cikin sallah kuma saboda in ya tafi shikenan fakiri sun kare a Madina ba wasu yanzu abun yabo ne a ce sai na Ali bai cire zakarsa ba kuma lokacin zakar yayi har sai da wani mai bara ya zo tukun ya bara kafin ya dauka ya bashi wanda ya haka zaka be shi zaka ce to yayi kokari tunda dai bai hana bai bayar amma dai ba za ka sake a sahun farko wajen yabo ba an gane ko sannan shin sayyidina ali radiyallahu ta'ala ya taba mallakar dukiyar da zai zakka a lokacin annabi Mai taba mallakar dukiyar da zai zakka ba shi yasa na Fatima radiyallahu anha ta zo wajen Annabi alaihi salatu wasallam tana roƙon manzon Allah ya taimake ta wahala ta yawa ya bata ko yar baiwa da za ta taimaka mata wajen aiki sai na bai da kuɗin da zai iya sayan baiwa to wanda bai da kuɗin da zai sayi baiwa ta taya matarsa aiki a lokacin to ina ke da kuɗin da zai zakka bai da shi sannan shin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai haramta sa zoben zinariya ne kuma sun ce zoben zunariya ne a cikin yatsarsa mai bara ya zo ya cire ya bashi rakaka ne ko ku san rakaka ba to ki burutsu Allah ya sauka kuma an ce wannan shine mafi karfin dalilin da ke nuna kalibancin sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu kuma yanzu in kace inna ma waliyukum Allahu wa rasuluhu ana nufin wilaya ne bi kasril bi kasril wawi al wilaya domin shine suke fasara inna ma shugabanci domin akan ce al wilayatu akan ce al walayatu in an ce alwilayatu bi ma'anar imaratu alkasru bil kasri kenan alwilayatu al'imaratu wal fathu bil fathi alwalayatu almahabbatu kun gane kuwa to in ka ce in kana nufin alwilayatu ne ake nufi da nan kenan inna ma waliyukum Allah ya aika shugaban ku shine Allah sarkin ku shine Allah ana cewa Allah al-amir ba a cewa Allah al-amir Allah ya sauka haka al-imam al-qurtubi ya kawo wannan wannan kissa da malam ya kawo yace cikin sayru alamin nubala wato ta maganan tambayan muhammadul Baƙir da aka yi akan wannan ayar al-imam al-qurtubi ya kawo karkashin wannan ayar a cikin tafsirinsa wa zurriyatu aliyin malam yace zuriyar sayyidina ali adra bi fadlihi min ash-shi'a su suka fi kowa wato sanin falalan sahabban annabi sallallahu falalan sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu su suka fi kowa sanin fallar na ali min shi'a kan yan shi'a da suke da'awan cewa suna son iyalan gida annabi alaihi salatu wassalam wa laysa al-ayatu fi fadli ali wahdahu ayar falalta bata tsaya akan sayid na shi kadai ba kama yaz'umu shi'atul imamiyya kama yadda shi'a imamiyya suke faɗa domin suna magana ayan tana magana akan sayid na shi kadai shin da muhammadul bakir da su yan shi'a wa suka fi son sayid na ali ya fi son sayid na ali ko ba ka bane amma ya ce ayar hoba tana magana akan sayyidina ali shi kaɗai bane tana magana akan dukkan sahabban annabi alaihi salatu wassalam wa fi muqaddamatihim abubakar wa umar cikin na gaba gaba akwai abubakar da umar a ciki inna ma hiya tashmalu kullu ashabir rasul yace iyaka tana game dukkan sahabban manzon Allah ne alaihi salatu wassalam alladhina tamayyazu bi suhbatihi waɗanda suka keɓanta da kasancewarsa sahabban annabi dunan nasabi ko da ba su dangantaka da shi وأدرك الإمام الباقر الغلا الإمام الباقر إن نمك مغانا مالين يتي يارسك الغلا ما سوت إيا كنن الذين طعنوا في فضل أبي بكر وعمر وأن سكي وتسوكا أكن أبو بكر دا عمر فدافع عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يا بعد كاريا إيا قوغنسا وأبو بكر دا عمر ورد على الذين يطعنون فيهما يا ميد برتني أكن وأن سكي سوكا سيدنا أبو بكر دا عمر abinda zai nuna maka haka yace fi sirri alamin nubala ya zo cikin siyar na alamin nubala na zahabi an abi Abdullahi al-ju'fi daga abu Abdullahi al-ju'fi an urwa ibn daga urwatu dan abdullah qala yace sa'altu aba ja'farin yace na tambayi abu ja'far muhammad ibn ali shine muhammad dan ali muhammad al-baqir kenan wanda muke magana akan sa ko an hilyati suyufi mun tambaye shi shin ya halatta mutum ya kwalliya wa takwabinsa ya masa ado faƙala sai ce la biyu ya ce ba laifi mutum ya kwalliya wa takwabinsa faƙad halla abubakar na siddiƙu saifahu ita dalili akan haka shi shine sayyidina abubakar ya yi wa takwabinsa ado kaji shi aikin abubakar ma hujja ne a wajensa saboda yarda da girmama wakar abubakar radiyallahu ta'ala ya ce sai na ce da shi a ta ƙulu siddiq za ka ce masa siddiqu kamar yadda aka yi wa wa babansa ne fawathaba wathbatan sai ya faɗi faɗuwa ana faɗin haka yana cewa wai za ka ce abubakar siddiq kawai sai faɗi a wajen ya zauna واستقبل القبلة يا فسكنت القبلة ثم قال سيتي نعم Eh zan ce masa ايه زنتي zan ce masa مسا الصديق faman lam yaqul siddiq fala saddaqa Allahu lahu qawlan fid dunya wal akhirah yace kai duk wanda bai ce masa siddiqu ba ma to Allah madaukake ba zai taba gaskata wata magana sa ba a duniya ko lahira ka san ya sha kunya duk wanda bai ce Abubakar Siddiq siddiqu ba in ji jiwa Muhammadul Baqir rahimahullah yace to Allah madaukake ba zai gaskata wata magana sa ba ko duniya ko lahira Allah ya kiyaye wa rawu ibn asakir fi tarihi dimashq haka ne ibnu asakir ya ruwaito a cikin tarihu dimashq anil an ibn fudail daga ibn fudail an salim ibn abi hafsa daga salim dan abu hafsa qala yace sa'altu aba ja'farin wa ja'faran an abi bakrin wa umar ya tambayi na tambayi da uba na tambayi baban ja'far da kuma ja'far din wato ya tambayi al bakir da kuma ɗansa wa ja'faru sadiq na tambaye su dangane da abubakar da umar me matsayin su yaya suke faƙala duka guda biyun suka ce kuma kaso su wabra min aduwihima ka yi baran-baran da maƙiyansu ba kai ba maƙiyansu fa innahuma kana imamai hudan ya ce domin su guda biyun nan jagorori ne na shirya kenan wannan yana nuna muhammadu bakir ya yi baran-baran da duk wanda yake gaba da abokan da umar domin umarni ma yake yi kai ma ka so su kuma ka yi baran-baran da duk wanda yake kinsu wanda yake wannan magana kana ganin zai so wani mutum da yake kin abubakar ko umar ba zai yi ba hasha ku allaka al-hafiz fi sirri alamin nubala al-imam ya kawo wannan kissa ta ibnu asakir a cikin littafin sirru alamin nubala sai ya mata ta'aliki ya dan yi magana akai ala hadha akan wannan magana qailan yace kana salimun fihi tashayyu'un zahirun salim ibn abi hafsa dinnan wanda yazo yake tambayan Ja'far Sadiq da babansa Muhammad al-Bakir yake tambayan su akan yake tambayan su akan suke tambayan su akan Abubakar da Umar yace fihi tashayyu'un zahiru yana da shi an ci tare da shi to ai da mun faɗa baya ko duk wanda kaji ya zo na tambayan wai me matsayin Abubakar da Umar a musulunci ko me matsayin sa wajen manzon Allah alaihi salatu wassalam ka san dama ba mutumin kirki bane domin ba haka ba ba sa bukatan kai tambaya akan su an gane ko wa ma hadha tare da wannan fa yabuthu hadha alqawl alhaq duk da cewa shi wannan sare ibn abi hafsa ɗin, yana da shi an ci tare da shi amma duk da haka zo yake faɗan wannan magana da ya ji a wajen wa a wajen Muhammadu al-Baqir da Ja'far sadiq wa inna ma ya al-fadla li ahli al dhul fadli yace saboda masu falala su ne suka san falalar masu falala an gane ko masu falala su suka san falalar masu falala wanda yake wane ne shine ya san wane wane ne an gane ko mai kuɗi shi yake sanin mai kuɗi mai karatu shi yake sanin mai karatu ko ba haka bane yanzu sai ka kawai ka ce ka ce a garin nan ba mai kuɗi kamar wane amma aka tambayi masu kuɗi su maka dariya saboda sun san dan gwangwan ne bai da komai kawai kai tulum dogo dogaya motoci ka gani guda sha biyar sai ka ce duk garin ba wanda ya kai shi kuɗi alhali ba nan take ba shine yake cewa masu falala su suka hun masu falala saboda falalar shi mai falala ne shi Ja'faru Sadiq da Muhammad al-Baqir saboda haka saka san falalar Abubakar da Umar wa kadhalika wa kadhalika wa kadhalika naqilu ibn Fudayl wanda shi ya ruwaito daga Salim ɗan Abi Hafsa kamar yadda makaranta yanzu yace shi ma dan shi'a ne thiqatun <coughs> sai dai shi amintacce ne aka ana karban maganarsa ka san ba ko ne dan shi'a ne ake karban maganarsa ba ciki akwai waɗanda malamai sai ga cewa tashayyu din nasa kaɗan ne an gane ko domin tashayyu da a wajen magabatan aka ce tashayyu da farko shine wato ko dai at-tawaqquf fi tafdil Uthman ala Ali waɗanda suka tsaya suka ce su ba za su ce Aliyu ya fi Uthman ba ba za su ce Uthman ya fi Ali ba suka tsaya nan wannan da su ake cewa tashayyu aka dawo ana cewa tashayyu su ne waɗanda suke fifita aliyu akan usmanu amma ba akan abubakar da umar ba a je wannan gandun ba su ne ake ce musu me fihi tashayyu a wancan lokacin amma daga baya kaga yadda abubuwa suka zama an gane ko <coughs> daga baya kuma maganar su ba a karba an gane ko yanzu kamar da tubnu ayyun da muka wuce shi dazu maganar sa ka duba irin wannan irin wannan ka karɓa maganar sa wanda yake cewa Ja'far Sadiq ya san yan wuta san yan aljanna ka karɓi maganar wannan kuma abin mamaki lokacin da shi wannan mutumin ya zo ya gaya masa ya ce gafa abin da ja'afaru sadiq ya ce da na gaya masa kai ka ce ka ce in tambaye shi kai dan wuta ne ko dan aljanna ya ce kai dan wuta ne da na ce masa me yasa sai ya ce saboda kayi da awan ya san in wuta in aljanna wanda yake nuna kai dan wuta ne kenan saboda kayi da awan ya san gaibu ba Allah bane shi kuma ka san abin da zurara ya ce sai ya ce ya maka taqiya ne ya maka taqiya Allah ya sauka duk maganganun mutanen kirki a iyalan gidan annabi alaihi salatu akan sahabbai haka suke cewa idan zaka karanta sai ce to wannan yayi taqiyya ne shi yasa ya faɗa in aka samu Ja'faru Sari ya riga ya yi ba Abubakar a cikin littafin su sai ce wannan taqiyya ne ya ba Abubakar sai a ce taqiyya ne ya yabi wannan sai a ce taqiyya ne sai Imam Zahabi yake cewa fa athara Allahu shi'ata zamanina yace Allah ya kayar da shi a zamanin mu tun fa a zamanin sa ne Ibrahim Zahabi yake musu wannan addu'ar ma aghraqahum fil jahli wal kadhib ya ce babu wanda kai su fadawa cikin jahilci da ƙarya ce ga wayancan su duk da cewa akwai shiyanci tare da su amma sun ruwaito saboda sun gamsu da cewa lallai Ja'faru Sadiq ga matsayinsa Muhammadu Bakir ga matsayinsa akan Abubakar da Umar da haka suka ruwaito amma ya yace wayannan fayanalu na mina shaikhaini su ga sunan kullum abin da suke ne zagi da tsinuwa wa shaikhaini Abubakar da Umar wazirai Mustafa sallallahu alaihi wasallama mataimakan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dinnan guda biyu wa yahmiluna hadha alqawla min albaqir wa sadiq ala taqiyya dan haka maganganun Muhammad al-Baqir da Ja'far sadiq duk sai su dauke su akan cewa taqiyya suke yi taqiyya ne hatta mubaya'a da sayyidina Ali radiyallahu ta'ala anhu yayi wa sayyidina Abubakar da Umar da Uthman duk taqiyya ne kun san taqiyya ai ko inda dai kullum kuna tare da malam na san kun san taqiyya ai ba abin da aka gina addinin shi a akan sakamakon taqiyya haka cike cewa tis'atu asharid din taqiyatan kashi tara a cikin goma na addinin su taqiyya ne ka bayyana wa mutane aka san abin da ka kudurta ba mana shine munafurci ai a musulunci ana yin taqiyya ne wa kafirai idan sun fi karfin ku sai ku yi musu taqiyya لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى idan kuka ga kafirai sun fi karfin ku sai ku taqiya sai ku koya musu abin da kuke abin da kuka cewa matsala ne in kuka bayyana shi sai ku boye to amma su taqiya su wa kowa ne ko da yake su dun ma suna na zahiri ai dan duk kowa a wajen su kafiri ne in ba shi ba duk wanda ba dan shi'a ba a littattafan shi'a kafiri da shi sune nawasib duk wanda bai yadda aliyu dan abi talib radiyallahu ta'ala anhu shine khalifa kai tsaye bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba bai kuma yadda abubakar da umar da Usman mutanen banza ne lalatattu azzalumai ba wal iyazu billahi to a wajensu shine nasibi nasibi kuma a wajensu kafiri ne saboda haka ma suke cewa halalu dam wal mal da jininsa da dukiyarsa gaba ɗaya halal ne a wajensu don haka yake cewa ya hamilu na hadal qawla min al baqir wa sadiqi ala taqiyya don haka don maganganun nan akwai a cikin littattafan su gashi nan amma sai su ce ai taqiya suke Ja'far Sadiq taqiya yayi akan kaza Muhammad al-Baqir taqiya yayi akan kaza da haka an kun kula akan taqiya shi a tazo tawamaye Najeriya ko haka haka ne ko baka bane lokacin da aka fara zuwa ana cewa ba shi an caki ba lokacin da aka fara maganar brothers da an kace in shi an ci ne ma wallahi fada ki fada ta jagoran lokacin bai yadda a ce shi abu shekaru na taba zuwa wani lokacin yau ta lakca da ya lokacin yana cewa yana cewa sun ce shi mana shi mun ce mu ba shi'a bane sun ce shi'a mun ce ba shi'a muka ce to aje shi'a ne wai aje shi'a ne aje shi'a ne amma ba yadda shi'a ne a lokacin kuma na sa akwai wani wanda na taba zama da shi a lokacin sai ke cewa shi malamin sa bai kira shi akan shi'a bane akan sunna ya kira shi har yau kuma bai taba ce masa shi'a bane dan ran da ya ce masa shi'a ne to daga ranan za su raba gari amma Allah ya kiyaye ga yanzu suna tare kuma suna ta tafiya shi an cin ya shigo ciki saboda dama da taqiya ake diban mutane Allah ya kiyaye ana nuna mun lokaci ya karato kuma gabar da zamu shiga cikin ta gaba ce wadda take mai tsayi ina ganin a wannan gabar zamu dakata abin da muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya samu tare a cikin lada abin da ke kuskure ne Allah madaukake ya gafarta mana gaba daya ubangiji ta'ala ya mana albarka Allah ya kashe mu akan son sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama da iyalan gidansa Allah ya raya mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa sallallahu mubarik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk